da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi akan shaksiya ta ashirin da ɗaya shine abu dujana za mu karanta kissa da tarihin abu dujana mala ya ce abu dujana abu dujana sahibu isabatul maut kamdansa kenan sahibu isabatil maut ma'abucin rawani na mutuwa imam ibn kasir ya faɗa cikin albidaya wa nihaya wannan mashhurin littafi na tarihi yana magana akan abu dujana yace mutum ne wanda yake yana ɗaura jan rawani a kansa kana ya asibu ala ra'asihi bi isabatin hamra shi'aran lahu bishaja'a yana ɗaura rawani ja a kansa to wannan yana yi ne dai ya nuna cewa shi jarumi ne duk wanda ka gan shi da jan abu to ka san dama ba gudu babu ja da baya to shi haka yake Allah masa rahama man huwa wane ne wannan bawan Allah innahu al humam shine al-batal al in an ce al-batal ana nufin gwarzo ko ka ce jarumi alhumam ana nufin as-sayyidu shuja' as-sakhiyu min mutumin da yake jarumi ga kyauta kuma jagora wal asadu ad sannan kuma zaki ne ana sufanta shi da wannan idan an ce ad ana nufin wato zaki wanda yake mai ƙarfi mai kai farmaki kuma jarumi jarumin zaki abu dujana sunansa abu dujana alkunyarsa abu dujana amma sunansa shine simak ibnu kharshata ibnu zaid as-sa'idi wasu kuma suka ce simak ibnu aus ibnu kharsha ibnu lauzan ibnu abdiwud har zuwa ƙarshe shahida badaran wa uhuda ya halarci yakin badar kuma ya halarci yakin uhud wa sabata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin da aka je yakin ya tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ja da baya ba wa baya'ahu alal maut kuma ya yi wa manzan Allah mu baya a akan mutuwa shi ya rasulullahi muna tare da kai ba abin da zai raba mu da kai sai mutuwa da kucila yawmal yamama an kashe shi ne a ranar yakin yamama da za mu zo insha Allah za mu yi bayani akan wata gabar magana nake so mu samu sai mu magana akan yakin yamama din wa huwa min man sharaka fi qatl musailamah al-kadhdhab shi wannan bawan Allah yana daga cikin waɗanda suka yi musharaka da su aka sa hannu aka kashe wannan makaryaci mai da'awar annabta musailamatul kadhab wanda ya ce shi ma annabi ne manzan Allah manzan Allah ne shi ma kuma annabi ne wannan yana cikin wannan abu dujana yana cikin waɗanda suka sa hannu da su aka kashe wannan arnan mai da'awar annabta dan duk wanda ya da'awar shi annabi ne to ya zama kafiri wanda kuma ya da'awar ya fi annabi to kafircinsa ya fi wannan na farkon ba ko mun sa ko mun ibadarsa ko mun karatunsa ko mun gudun sa Allah bai halicci wata halitta a cikin mutane ba ko aljanu da suka ba annabawa babu daga Allah sai annabawa bayan Allah sai annabawa to babu wani kuma gama garin mutane da zai zo ce wai shi kuma wai matsayinsa wai ya fi annabi darajarsa ta fi annabi wai dalilinsu shi ne wai Allah maɗaukikin sarki yana magana da annabawa ne ta hanyar mala'ika jibrilu ta hanyar wahayi ko to su kuma malamansu ko waliyansu ko shehunansu suna magana da Allah ne mubasharatan ba wani shamaki da aka sai ya nuna cewa ashe darajarsu su ta ma fita annabawa din don su annabawa sai an musu iso sai da alaka sai da wani tsani su kuma waɗannan matsayin su ya kai direct ma suke magana da Allah to kaga wannan ayi ayyul kufri ne ayyul kufri ainihin kafirci kenan malam ce wa na hada ya يتميز بطريقة قتالية متفردة يتميز بها an بقية ashab kaga wannan jaribin da jarumi da muke magana a kansa shine wa na hada ya tamayyazu bi tariqatin qitaliyya mutafarrida yayi fice shine tamayyuzi daban yake ta hanyar yakinsa yana da wato samfuri na yaƙi na daban mutafarrida kuma irin tsarin yakinsa shi shi kadai ne an baki ya ce al idan ka hada shi da sauran sahabbai wanda abu dujana yanayin yakinsa daban ne bari ka ji a fi sahatil qitali a filin gwagwarmaya na gwabza yaƙi da abokanan gaba narahu qad i'tazza ah narahu qad i'tajara bi'isabatin hamra shaddaha ala ra'sihi sai gashi nan ya daura jan rawani an zo yaƙi ya ɗauro rawani ja ya ɗaura shaddaha ala ra'sihi ya ɗaure shi akan kansa shi'ar lahu bi shaja'a dan ya nuna cewa shi jarumi ne ya tabakhtaru fi mishiyatihi ga tafiya da yake a filin yaƙi na ainihin wato takama da nuna isa ana tafiya ana sakin hannu minal يسخر wa الباطل bi ahlihi, kamar ka ce yana yin izgilanci ne wa dukkan wata barna sannan kuma dukkan mabarnata yana ainihin wato ganin su ba su kai sun kawo ba shahinan saifahu ka annahu shu'latun min nar ya zare takwabin shi yana dagawa gashi ne yanzu ana misalta maka yadda yake a filin yaƙi kai ka ce wato wani dodane ne na wuta kaga yana kyalkyali yana walƙiya walai walai walai saboda takwabin ya wasu ya kaifu wa kullama katafa ra'asan mushrikatan ya tamayalu yaminan wa shimala wannan takwabi nasa duk lokacin da ya ciro shine katafa katafa aliyu zaharatan ku aliyu ya ciri mai to wannan shi kuma katf din kayukan mushrikai yake cirewa arna makiya manzan Allah yahudu masu sa wa addinin Allah wato dutse a hanya su kifar da shi Wala nan su ne su. lokacin da ya yanko kan arne ra'asan mushrika kan wani mushriki ya tamayalu yaminin wa shimala sai ka ga takwabin nan yana kaiwa yana kwanciya dama da hauni idan ya yi sara da shi sai ga yana walai walai walai walai dama da hauni a sa akwai takwabin da shi naɗi shi wake ko ko ba akwai takwabin da ba ba wai mai kakke ba ne ba shi naɗi shi ma amma in aka ware shi yana aiki wa yanzu kal asad za ka ji yana ji idan ya zo yaƙi yana ƙara ga fushi a tattarar shi kal asad yadda ka san zaki yana cewa ana abu dujana ni ne abu dujana ya ƙurin nabi sallallahu alaihi wasallam an mishiyati abi dujana sai manzon Allah ya wata rana yake magana dangane da tafiyar da abu dujana yake a filin yaƙi In san an ce muku yana tafiya ta takama tafiya ta nuna isa ko ba ka bane ga rawani a daure a kan shi ja amma wannan yana yi ne wasuwa wa kafirai yake manzan Allah yake cewa ha la mishiyatun yubghiduha Allah wa rasuluhu wannan tafiya da Abu Dujana yake yi da ba dan yaki ake yi ba da ba don yana yi ne don ya nuna wa abokanan gaba cewa ba su kai sun kawo ba da ba don ya yi haka ne don ya nuna musu wallansu ba to wallahi da tafiya ne da Allah da manzan Allah suna fushi da irin wannan tafiya ba a so illa fi misli hadal mautin sai dai a nan an yi masa izini ya halatta irin wannan kaga na wani yabo ne da kambe da manzan Allah ya wasu zan annabi din ya ga yadda yake tafiya wato mutumin jarumi ne kuma tsoro Allah bai sa mai tsoro ba shi gwada gwada a zuciyarsa bai san wani abu na tsoro ba an je yaƙi ƙohot ɗin an je badar ɗin Allah kuma bai ba shi shahadar ba bai mutu a lokacin ba sai a yamama ya rasu shi yasa tsoronka ba shi ke ƙara ma nisan kwana ba ko baka ji ba tsoro ba shi ke ƙara maka nisan kwana ba jaranta ita kuma ba ita take sa ka mutu lokacin mutuwar ka bai yi ba duk wanda kaga ya mutu to kwanan sa ne gari duk wanda kaga ya rayu to daman dole sai ya rayu dan Allah riga ya rubuta kai dai kai kokari kai daidai kuma ka tafi akan turba ta kwarai Abu Dujana yuharibu bi sayfir rasul sallallahu alaihi wasallam yau ga Abu Dujana yana yin yaki yana jihadi da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya kana saifu abi dujana ghairu zamim lalle takwabin abu ba abun zargi bane an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama riwaya ta zo daga anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akhadha saifan yawma uhud annabi ya ɗauki takwabi ranar yakin uhud faqala man ya'khudhu minni manzo Allah ya dauki takobi na yakin Uhud ya daga cewa zai karbi wannan takobin daga hannuna yau fa basatu aydiyahum sahabbai da suka shimfida hannayensu abamu abamu abamu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fado ta magana suka miƙe hannayensu kullu insanin minhum yaqulu ana ana kowane mutum a cikin sahabbai yana cewa ni ne ya rasulullah ni ne ya rasulullah bani bani bani bani kala sai manzo Allah ya sake faɗin wata magana Fa faman ya akhuduhu bi haqqihi waye zai karɓi wannan takwabi ɗin da hakkinsa wane ne shi ba wai karɓan takwabin ba waye zai karɓi takwabi kuma zai iya rike shi da hakkinsa ka san hakkin takwabi duk wanda ya rike shi babu gudu babu ja da baya kuma za ka yi aikin da aka ce ka yi da shi ba wai kawai ka rike ko da kuka miƙo hannu ka ce ana ana a baku a baku ba wai ana nufin a baku takobin manzan Allah ku rike shi ku kwalliya ku ado da shi cewa wannan takobin annabi bane a'a man ne a huduhu bi haqqihi waye zai karbi wannan takobi ya rike shi da hakkinsa yuqatilu fi sabilillah wa yujahidu a'da Allah qala sai ana suke cewa fa ahjamal qaum ai sai kowa sai naɗe hannunsa shine fa ahjamal qaw al kafu wan naqs wan naqs kowa sai ya rike hannunsa ya ja baya dan annabi ya faɗo ta magana mai nauyi فقال سماك بن خرشة شني أبو دجانة صاحبنا Ana أنا آخذه بحقه duk cikin sahabban nan gaba daya a wannan lokacin kowa sai ya sauke hannunsa sai abu dujana ya ce ya rasulullahi ni dinnan ni ne zan karɓi wannan takwabi na rike shi da hakkinsa yau kaji maza ba mata ba kala fa mai riwaya yake cewa sai abu dujana ya karɓi takwabin annabi fa falaka bihi hamal mushrikin ai kawai sai ya afka cikin mushirkai a lokacin nan da ake jihadi ya yi ta sare kawukansu kalmar alhamu jam'i ne na alhamatu alhamatu a larabci ana nufin rasu. an gane yawwa da haka ana yi masa jam'i da alhamu alhamatu mufrat alhamu kuma jama sai je ta sare kawukan kafirai a wannan lokaci da ake jihadi ce wa ma'ana ahajama ai anan an ce ahajamal qaumu ko ai ta'akhara wa kaf sai mutane sai suka sabban sai suka yi baya kowa sai baya kuma sai rike hannunsa da an cewa zai karba kowa ya mika hannu a bani an dauka za a tafi ne da shi ana ana kalliya da ado da shi wa falaka hamal mushrikin kalmar falaka tana nufin shakkar usahum yayi ta sare kawo kansu ya tsaga cikin su ya shiga radiyallahu ta'ala anhu wannan mutumin yana da wasu ɗabi'u guda biyu abun yabo wanda da ni da kai ya kamata mu koyi da waɗannan ɗabi'u kuma irin waɗannan bayan Allah da suka sayar da da duniyarsu suka sayi lahira su ne abin koyi ko baka ji ba wanda suka sayar da duniyarsu suka sayi lahira suka sayar da rayuwarsu suka karɓi ta lahira to waɗannan su ne abin koyi lalle waɗannan manya ne kuma lalle waɗannan jarumai ne wata rana wannan bawan Allah Abu Dujana ba shi da lafiya yana kwance sai wani mutum ya shiga wurinsa yana gaishe shi sai ya ga fuskarsa tana kyalkyali kamar ya yi wanka ya shafa mai mana alamar annuri da ni'ima a cikin fuskarsa alhali kuma yana kwance ba shi da lafiya sai aka ce da shi kai ko yaya aka yi ga rashin lafiya kuma ga alamar fuskarka akwai annuri da kyalkyali a ciki sai yake cewa ma min amalin ausako indi minis na taini abin da ya faru shine ni a wurina babu wani aikin da na fi amintuwa da shi ni a wurina sama da ayyuka guda biyu idan kun ga fuskata ta yi kyalkyali ko ina cikin annuri da ni'ima gashi ina kwance ban da lafiya alamar imani a fuskata saboda waɗannan abubuwa ne guda biyu na farko yake cewa kuntu la takallamu fi ma la ya'anini ni ba na magana akan abin da bai shafe ni ba yan uwana ku lura da wannan abu ba na magana akan abin da ni bai shafe ni ba ba na magana a kan abin da bai shafe ni ba ya ce wa kanat kalbi lil musulmi na saliman abu na biyu zuciyata dangane da 'yan uwana musulmi a kubuce take babu ruwana da kullatar wani a rai ji ina gaba da wani ina jin haushin wani ina yi masa hasada ina kiyayya da shi ko na canja masa mu'amala ko ina masa kulle-kulle ko ina neman in karya harkan kasuwancinsa ko ina neman in hana shi auren da yake nema ko ina neman in hana shi makarantar da yake ko ina neman in hana shi wani hanyar alheri da yake ko kuma duk inda naje sai na bata shi ni ba da wannan yace waɗannan abubuwan su nake tsammanin dalilin su Allah madaukin sarki ya haska kamun fuskata wannan riwayar ibnu sa'ad ya fidda ita a cikin at-tabaqat abu na farko kada ka yi magana kan abin da bai shafe ka ba ka huta wannan abin kuma yau shi ke wahal da mutane mutane suna da sa ido da bibiyar mutane ka sa dan uwanka dan adam kana kiwon sa kamar yadda kake kiwon ragonka da tinkirka da akuyarka ba ruwanka da mutane alaka ka da su kawai alaka ta musulunci na addini amma ka sa wani a gaba kana ta binciken sa ai ya mai kaza ai kaza ma yake kai lamarin nan kaza kai ta yi da mutane ina ruwanka da wannan to duk wanda bai wani abu bai shafe shi ba to kada ya rinka sa baki a ciki sai ya zamanto ya yi koyi da wannan bawan Allah Abu Dujana amma matukar zaka rinka shiga cikin sha'anin mutane to wataran zaka gamu da Allah kana cikin fushi a tattare da shi kuma kamar yadda na gaya mana wannan shine abin da yake wahal da mu da yaran mu da kananan mu da manyan mu da dattawan mu da matan mu da mazan mu da duk wanda ka sani sai waɗanda Allah kubutar da wahala ka ga mutum kawai shi sha'anin rayuwar shi ne a gaba har ya zama abin sha'awa abin buga misali sai ka ana cewa ka ga wani wallahi abin da ya sa a gaba kawai shi ne a gaban shi to wannan magana ka yi kokari a rinka sifanta ka da wannan sifar idan harka kasuwancin ka ne ka ita ce a gaba harka aikin gwamnatin ka ne shine a gaban ka sana'ar ka ita ce a gaban ka abin da yake na alaka da mutane wannan kawai shine amma ka rinka shiga cikin sha'anin mutane wallahi ba ruwanka yanzu Allah ya kawo mu lokacin da akwai mutane da suke shiga tsakanin mutum da iyalin shi kaga wani a gefe yana kokari ya yi maka tadakhuli akan shu'unil usra a cikin sha'ani na iyalinka ko wani ya kokari ya sa maka baki a cikin abin da baka gayyace shi ba ji ya yana sharhi da bayani na bayan labarai a kanka a kan abinda bai shafi shi ba bai da alaka da kai alakar kuɗe kawai shi musulmi kai musulmi da wanda yake so ya huta ne ya zaunar da rayuwarsa lafiya kawai abinda ka sa a gaba ka fuskance shi amma bibiyar mutane wani yayi kaza wani ma kaza ai yanzu kaza ma za yi kaza ma za a yi kaza kaza babu ruwanka da wannan wallahi tallahi wannan ba ɗabi'a ce ta garba banza Allah yake cewa duk wanda ya sa wani a gaba shi ma sai Allah ya sa shi a gaba duk wanda ya sa wani a gaba sai Allah ya sa shi a gaba da haka mutum wal yasauka baituka wa ahluk ka wadatu da gidanka da iyalinka kawai ka ji ta kanka yanzu ma lalai nan ko ne wani tuwo aka barka da shi ma ishe ka tashi hankali abincin da zaka je ka nema sana'ar ka kawai ta ishe ka wallahi a barka da hayaniya da wannan abunan din iyalinka kawai family dinka wallahi ya ishe ka tashi hankali ballanta naka danne wannan ka manta kuma ka je kana shiga cikin sha'anin mutane galiban za ga ana kai mutane kotu ana kai su a daure su ko a je gurin alkali ana ana shari'a akan wani abin da bai shafe ka ba ka ka shiga da ka ya kamata mu tsare wannan sannan kuma zukatan masu zamanto masu tsarki ga 'yan uwanmu matukar kai musulmi ne ko garin mu ba daya ba ko yaran mu ba daya ba ko launin mu ba ɗaya ba ko jam'iyyar siyasar mu ba ɗaya ba ko yanayin harkar kasuwancin mu ba ɗaya ba ko da ba makaranta ɗaya muka yi ba ko da ba ƙasa ɗaya muke ba ko da kaza kaza ko me ma ba ɗaya ba amma matukar wannan kalmar al-islamu ta haɗa mu to ya kamata mu zamanto muna son juna kuma mutum ya zamanto mai haƙuri da 'yan uwansa sannan ka daina bari kana kwana da mutane suna hana ka barci akwai abin da zai dame ka na mutane sai hana ka bacci kuma abin da za ka iya rafdin ka watsar da shi ka yi banza da shi lamarin duniya kawai gani za ka yi kamun baka gani ba gashi abin kaji amma kawai sai ke kokarin ka nuna baka ji ba to sai ka mutar da kanka wani bawan Allah yake cewa wata rana manzon Allah ya ga wani cikin sahabbai ba a damu da shi ba ba kowan kowa bane sai bayan ya tashi ya tafi sai manzo Allah ce kaga wancan to dan aljanna ne wancan dan aljanna ne sai wani cikin abai sai ya bi shi ina jin ko Allah dan amru ne ya bi shi gida ce da Allah na kawo ma ziyara ne zan kwana a wurin ka kwana ɗaya biyu haka sai wannan wani abu ne aji abu ne mai sauki dan uwan kai kawo ma ziyara ba wani abu ne wannan abin so ne abin girmawa ne ku ba matsala suka zauna ya zo ya karbe shi ya girmama shi suka kwana tare da shi yace ya ga har dare yi har aka kai asibai bai ga mutumin nan ya tashi ya wata sallah ta azo a gani yana kiyamun laili yana kaza yana kaza ba ba shi bari kuma ashe da mun zuwa yayi ya ga shi ko ni irin ibada yake annabi ya ce dan aljanna ne gashi gari kuma ya gama bayan sun karya sun ci abinci sai ce to zai tafi gona zai tafi aiki ya je gonan nan ba abin da yake yi kawai aikin gonansa yake yi lokacin sallah in yayi sai ya dawo gurin manzon Allah ai sallar jam'i da shi sai ya da komawa ya dawo gida gurin iyalinsa ya ci abinci aka yi ne a haka dare ya sake zo kwanta suka kwana da shi a haka ya ga dai babu wani abu sai ce to gaskiya zan gaya maka ni ziyara ce na zo don in binciki yaya kake ibada don na ji annabi ya yi maka wani albishir ni ma ko zan amfana da shi me ya faru ce annabi ya ce kai don aljanna ne la ilaha illallah ya ce kai dan Allah me kake yi aka baka gidan aljanna annabi ya ma shaida da gidan aljanna a wannan riwayar fa ba wai annabi ne kira shi ce kai zo kai dan aljanna bane a'a ban ya tafi annabi ce kun ga wancan dan aljanna kenan ce ma bai sani ba Allah ya masa wahayi kenan ya nuna wa manzala cewa wancan kaza ne sai ce kai ne kake sai ce to ya yi tunani ya yi tunani ya yi tunani ce shi gare ba kuɗi bane da shi ba wani abun nan bane da shi ce to amma yana da wata ɗabi'a guda ɗaya ɗabi'a nan ita ce shine duk lokacin da ya zo zai kwanta bacci baya bari ya kwanta da wani a cikin zuciyar shi kuma yana daga hannu ya ce ya Allah duk wanda ya mun ba daidai ba na yafe masa kullum ya Allah duk wanda ya cuce ni na yafe mai shi dai wannan tsakaninsa dai in dai da mutane ne ya ce to baya bari ma ya rike wani wani ya ji wani yana zama masa a zuciya kana da wani a zuciyarka wahala ce yanzu akwai mutane da sai su dauki waya sai su rinka yi wani text suna zage shi suna bata shi suna cin mutunci ba dan kuma saboda kai ba sa son sa ka yi wa mutum text ka zage shi ka yi wa mutum text ka ci mutuncinsa ka yi wa mutum text ka masa shari ka masa kage ka masa kaza ka masa kaza kai kuma lokacin da kake mala'ikun Allah suna kallon ka kuma kai ma kana da naka kazantar a tattare da kai amma ka take naka ka tsallaka ka dubo na wani kana da bakin faɗa to wannan bawan Allah da wannan ni'iman Allah ya masa arziki ya bashi gidan ya bashi gidan aljanna Allah ka gyara mana zukatanmu Allah ka ba mu hakuri Allah ka ba mu juriya Allah ka ba mu ikon danne fushinmu da damuwarmu kuma ka azurta mu da rayuwa da 'yan uwanmu cikin hakuri da juriya al'adabu ma a saifin rasul ladabin da yake da shi tare da takwabin annabi sallallahu alaihi wasallam an zubair bin al-awwam qala daga Zubairu ibn al awwam yake cewa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayfan yawm uhud manzo Allah ya bijirar da takwabin sa ranar uhud fa qala man ya'khudhu hadha as-sayfa bi haqqihi waye zai karbi wannan takobi da hakkinsa da hakkinsa fa kama abu dujana abu dujana ya tashi shine simak ibn kharsha radiyallahu anhu fa qala ya rasulullah ana akhudhu bi haqqihi yace ya manzo Allah ni zan zamanto mai karban wannan takobi da hakkinsa fa ma haquhu menene hakkinsa qala fa atahu annabi ya bashi takobi fa kharaja wattaba wattaba'tuhu ya fita sai na bishi mai riwaya yake ta Zubair ibn al-Awwam kenan sai na bishi hakkin takobi shine ya dauka yayi jihadi da shi ya dauka yayi yaki da shi tunda manzo Allah yana jihadi ne da wannan takobi وجعل لا يمر in إلا afrahu wa hatakahu na bi shi in ji azubair bin al na bi wannan bawan Allah sai na ga la ya murru bi shay'in babu abin da zai zo ya wuce ta gurin sa ko ya shuɗe ta kusa da shi illa afrahu wa hatakahu sai ya karya shi ya ta shi ko me kawai hanya yake so a bashi hatta ata niswatan fi safahil jabal tafiya yake tafiya yake sai da zo tarar da wasu taron mata shine niswa jam'i ne na nisa akan dutse falalan dutse wa ma'ahum hindu a tare da su akwai wata mata mai suna hindu ita ce hindu bintu a bayaza ibn rabah wa ta kulu kawai sai same tana waka tana cewa نحن بنات طارق نمشي على النمارق نحن نحن بنات طارق نمشي على النمارق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق فراق غير وامق wannan baiwa Allah tana yabon kanta tana yabon kabilarsu tana yabon family dinta tana cewa mu ne ƴaƴan tariq abinda ake nufi da at-tariq kalmar at-tariq ana nufin ina irin tauraron nan mai haske na asuba a ah? shi eh ban ji ba <laughs> gamzaki ko gamzaki to shine tariq gamzaki mai tada subahi a sakwato ko ke kenan <laughs> to a nan ta sifanta mahaifinsu da tariq ta nuna cewa su fa babansu mutum ne ficaccen mutum mun gane wannan tashbih ne ta kamanta shi da tauraro wanda ke yana fitowa fili kowa ya san shi mu ba koyayyun mutane ba ne ba an gane ko nahnu banatu tariq namshi ala namariq muna tafiya ala namariq annamariq jam'i ne na numruqa annumruqa wata shimfiɗa ce da ake yi akan dawaki ko raƙuma ko alfadarai wanda ake zuwa ana tafiya da su akai to ta ce mu tafiya ne akan akan wannan muna zama akai cewa suna da matsayin da suna hawa abin hawa kenan shimfidar da ake dorawa kan doki shi ita ce ake ce da eh, na ta na numruka kenan wal misku fil mafarik ga turaren miski da muke sawa kuma muna sanya turare a dukkan wato wuraren da ake sa turare in takbalu nu'anik in kun zo za mu haɗu kaji wannan mace ce take faɗin wannan in kun zo za mu haɗu wannan tana faɗi wannan magana kafin ta musulunta ne dan daga baya ta musulunta tana gaya musulmi in kun iso za mu gamu ka ji wai mace fa take faɗin wannan ku taho kamar ka ce wa mutum kana tsaye bismillah in ka isa zo nan <laughs> ai kaga sai jarumi wanda ba jarumi ba yana yana duba bayansa in ka taho ya ƙara ya ƙara gaba aw <laughs> tadburu nufariq in kun juya baya kuma kun tafi za mu rabu firaqun ghayra wamiq ta wato rabuwar da take babu soyayya a cikinta in an ce wamik wato hub kenan so mun rabu babu ƙaunar juna haka ya wannan mata tana faɗin wannan magana shi abu dujana kenan ya yi shiru ya saurare ta